To, kun fito neman kuɗi kenan? Mun dai fito mai kuɗi. Kun zo da capital? A'a ban zo da Kai? Shin wai da gaske ne zafin nema baya kawo samu? Zafin nema yakan kawo samu in aka saka naci. Sunana Sadiq Sani Sadiq. Ilo a cikin fim ɗin zafin nema. Insha Allahu ranar ashirin ga wata za a sake fim ɗin zafin nema a kan YouTube channel na Abnur Entertainment karfe 8 da rabi ranar Asabar 20 ga wata fa na ce kada ki manta kada ka manta. Mukan sayi mota da ta yi hatsari ta yi kaca-kaca mukan saya kuma ba da koda kafin alƙalami. Jama'a ku rike musu. Yabe,